jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mutattauna shirin da yake bawa kowa dama na faɗin albarkacin bakinsa tun daga kan masu kallon dambe har ya zuwa masu gidajen damben da kuma su 'yan damben da suke buga wannan dambe kuma wannan shiri shiri ne wanda yake bawa kowa dama na faɗin albarkacin bakinsa babu zagi babu cin mutuncin wani a wannan rana ta litinin wanda ya daidai da 26 ga watan 8 shekara 2024 muna tare da alhaji sirajo s kuɗi e, za mu ji daga bakinsa alhaji sirajo barkanka da wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Aliyu Muhammad barka da asuba fatan min tashi lafiya ya aiki. Alai duniya ta so ta ji wani bangare kake goyon baya a harkar dambe kafin mu tsunduma wannan cikin wannan shiri ka'in da na'in. Kudu. kana goyon bayan bangaren kudu a harkar wasan gargajiya na dambe to alai siraju me ke tafa da kai ne kam abin da ke tafa da ni abin da ke faruwa da dambe a yanzu wanda bangarorin guda ɗan dambe kungiyar dambe da kuma gidan dambe musamman dai na jihar kano abin da ya faru yanzu tsakanin alasan da kuma dani mm, dani daga bangaren gurmada daga bangaren gurmada so gaskiya abin da ya faru alasan ya yi kuskure amma zan iya cewa yanzu ya zama cewa wannan kuskuren nashi ba ma kuskure ba ne mm. ba sannan kungiyar dambe ta kano ita ma ta yi kuskure amma wannan kuskuren ita ma nata ta bada guri to ba kuskure ba ne ba wanda ni yanzu nake ganin kuskuren su ne gurmada ka ɗauki ɗanka ka kai wa malami makaranta ya koyar ma da shi malamin na iya bakin kokarin shi har wasu bangaren mu muna ganin cewa wannan malamin kamar ma ya fi son yaranka su zama su ne masu hazaka a wannan makarantar gaba ɗaya mm. in ka kama tun daga 2016 da aka fara harkar damban gasa har zuwa yanzu mafi yawanci gurmaɗa ne suke ɗauka wannan gasar da ake mm. su wasu ɓangarorin muna ganin kamar ma wannan makaranta an fi son gurmaɗa kuma sai yau kawai saboda an ma wasu kusakurai kuskure ba guda ɗaya bane aka yi gurmaɗa sun je ɗauki mataki ne akan wannan guda ɗaya mm. zan iya kawo ma kusakurai kamar guda uku da aka wa gurmaɗa na farko shine wannan yaran da itilai ya faru da su a ibadan shine mm. hagu ramadan eh, da shagon jirgi yi yau wato sun yi damba da wani yaro Allah ya ƙari kwanan wannan yaron hmm. so tsidin ba tare da wani lokaci mai tsawo ba sai aka ga yaron nan ya bulla jihar Kano ya kuma ci gaba da dambe kuma da zafin shi hmm. misali dole da za su ji ba daɗi domin kuma ko da inda yaron nan musulmi ne ko da ba zai yi azumi ba kamata a ce akalla ya ɗebi watannin nan da ya yi zamana cewar zai yi azumi na wannan kafara abin da ya faru duk da ba wai da ganganci ba ne kila koko a'a ba wai abin da ya bane ya sa amma dai dole za su so a ce ba su sake ganin yaron a matsayin gidan dama ba har wannan lokacin alamun cewar abin shi ma ya ji ba daɗi kenan haka ne Filin ya suka gan shi ya fara dambe haka yi laifi da aka masa na farko kenan ni a nawa tunanin eh, amma sai da alan siraja su basu yi ma batun ba su taɓo wannan batu din ba suna ganin ni a ga eh. ba su taɓo wannan batun ba ni dai ne nake tunanin hada shi inda in sun ce a'a wannan laifin da alasan yi ne to ai su da bakin su sun ce Ali Kanan Bello ya yi su biyar to me yasa ba su ɗauki mataki akan Ali Kanan Bello ba haka ne na ji a firar da kuka da shugabansu ya faɗi wannan haka to da ya zama haka ne sai laifi na biyu da nake tunanin amma masu shine yaron nan silhe aka zo autar na aisha sai ya shigo kano bai taba shigowa kano ba hmm. suna kuma ji da autar na aisha gurmada eh. ya yana shigowa sai ya shigo da kafar dama da zai fita sai ya fita da hagu misali sai eh. ya ba da autar dan binza dama ya taba bige autar dan binza silhe eh. ya kara bige autar dan binza a kano ma so kaga dole Jamus musu abin zai bata musu rai hmm. bayan ya bige a wutar dan banza shi kuma wannan abin da gila ya kara hassala alasa dani shi ma still ya zo ya kara bige a wutar dan banza a wannan satin eh. ban so yanzu kan wannan ba to dan ban autan na Aisha da Bahagu Ramadan kowa ya ga abin da ya faru misali nan ma kaga za a ce gurma da an bata masa rai mun mm. ga gwanin su an kawo wani yaro dan karami ya taso ya bige yaron nan an ce wannan ba kisa bane ba inda mm. ba kisa bane ya kamata kila a raba dan ban ko na makamata haka sai da aka kai matsayin kila shi yaron yayi an ce kuma an bada mm. kaga gurma da za su ji ba daɗi haka ne sai wannan na karshen da aka yi shi kuma kila me ya hasala alasan abin da yasa na ce ni yanzu ban ganin laifin alasan ne arewa suna da wani dan guda ɗaya wanda suna ɗaukar shi kamar matsayin gunkin su ne a yanzu Shi shine wutan dan binza. Hmm. dani ya yi damba da autan dan binza. su dole duk wani yaron da zai zo kano yanzu yana da wannan haushin cewar inda dani ya bige autan dan binza shi ma sai ya buge shi hmm. sai alasan ya zo sai a dani ya kama shi suka yi damba da dani sai ya dige dani sai bai sami irin kisan da yake son ya wa dani eh. sai ya dafe shi da sunan cewar a ci gaba da dambe a'a kisan wato abin da ya faru alhaji surajo shi wannan kisa da shi alasan ya wa wa dani eh alƙalin wasa bai bada kisan ba ina ga wannan yana daga cikin abin da ya hassala shi alhassan wannan wannan abin kuskuren gaba ɗaya na alkalin wasa ne ni a wurina mm. ya kamata kungiyoyin dambe idan an yi wasa an tashi su je su ma su ringa kalla su ga ina da ina da ina suka yi kusakurai mm. don me don su gyara zuwa gaba a kano alkalan wasa suna yawan aikata ire-iren wannan kuskuren suna nuna bangaranci mm. so ya kamata ƙungiyoyi su ringa kallon abin da alkalan wasan da suke bada su masu wasa suke yi don me don a kaucewa irin wannan fitinar haka a wurin ne na ganin laifin alkalin wasa ne domin da ya bada wannan kisan shi kenan ta riga ta wuce kenan haka ne bai bada ba aka zo aka yi nabi har aka ce wanda suke ganin to abinda da ya faru da su a ibadan ana neman a maimaita shi nan kuma a gaban al'umma ana gani mm. to kaga dole gurma ɗaran su zai ɓaci shi ya sanya amma da aka yi take kuma kungiya ta ɗauki ta zo ta ɗauki matakin cewar wannan abin da aka yi ba daidai ba ne ga hukunci to kai a matsayinka na shugaban wannan bangaren da aka yi wa laifin inda hukuncin bai ma daɗi ba kuma rikici ne aka samu ba tsakanin yaro da kungiya ba a'a rikici ne mm. aka samu daga bangaren su abokanan sana'a juna me ya kamata ka yi kai ya kamata ka kira wannan malamin da ka tura wa yaran ka su yi karatu wani an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma hika ce a'a kuma malamin ya zo ya kira ka ya ce ma ga yanda aka ga yanda aka kai hakuri to kaga ka ba wa dan naka damar ya ci gaba da mashi da abin da ya ga dama kenan haka ne ni a bangare na haka ne misali alal sirajo eh su waɗannan bangare na gurmada kamar yadda ka faɗa sun ci an musu wannan abin ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a kamar yadda suke zargi eh suna ganin idan su ba su yi magana ba suka ci gaba da barin abin za a ci gaba da za a ci gaba da yi wa yaran su irin wannan kalar cin kashin a harkar wasannin gargajiya na dambe misali za su ɗauki mataki ta irin wannan mataki matakin ya kamata su dauka in akan wata kungiyar suka dauka ba wannan ba sai a ce ba komai ba ta Kano ba wai ina goyon ba dalli ta bane ban mm. ko da wace irin alaka da dalli haka amma kano kamar yadda na faɗi ma a baya duk wani gurmaɗan da ya sana a duniya yanzu duniya take neman sa akan harkar dambe a kano ne ya zama wani abu dukkan sai ban cire ma kowa ba ba a kebbi ne ya je wannan jarumta ba ba a katsina ba ba abuja ba waye ba a kano ne ya zo yi wannan jarumta har ake ganin sa wani abu ne yanzu hmm. wanda har za su iya cewa to sun janye su wanda idan suka janye suna ganin kamar jihar kano ta samu rauni haka ne to misali yanzu kun zo an kafa makaranta kun samu ɗaliban kuna da azaƙa a wannan makaranta yanzu kun zo kun ce kun jaye baka tunanin wannan ɗalibin naka kila shine wata rana zai zama malamin wannan makarantar mm. misali yau a ce mai tafasara ne ke rike da gidan damben jihar Kano sai ka dawo ka ce yau in yan gurmada suka sami irin wannan jarabawa kai shugaban zaka ce a duka yan gurmada ku bar jihar Kano hmm. ka manta shi mai gidan damben shi ma naka ne To iya kasancewa fa haka to bai kamata a ce idan zaka hukunci kai shi cikin fishi ba wannan hukuncin da suka yi shi sun yi shi a cikin fishi ni a gani na misali Alhaji Sirajo shi wannan hukunci da suka dauka da kuma shi hukuncin da shi Mamman Bashir ɗalli ta dauka na gaggawa su abinda suke batu cewa hukuncin ba wai suna rena raina wa mamman bashar dan liti bane suna ganin cewa hukuncin da mamman bashar dan liti ya dauka yayi kadan ba irin wannan hukuncin ya kamata a ce mamman bashar dan liti ya dauka na bada dubu ashirin da kuma e, shi yaron da ya aikata laifin ya bada hakuri a take a wurin ba yanzu <coughs> a ce kai da mamman bashar dan ko ko a ce shi ne shugaban gurma da ya tambaye shi wani irin hukunci yake ganin ya dace a yi hmm. misali wani irin hukunci yake ganin ya dace a yi inda ni wannan hukuncin da ne a matsayina na malami wanda ni na kowa sanin ɗaliban nawa hmm. wani irin hukunci kake ganin ni inda ya kira shi wannan hukuncin bai yi ba da kai dan litattu wani irin hukunci kake ganin ya dace a yi hmm. hukuncin da dan litattu ya yi daidai in kuɗin ne ka rena abin da ya bada to baka ga kuɗin ma kila shi bai iya ya jiya su gaba ɗaya bai da masoyan shi suka haɗa da shi sannan ya biya a'a so kake a dakatar da shi ya daina harkar gaba ɗaya koko saboda ya yi wannan kuskura wanda ka ce kuma shi ba shi ne ya fara ba akwai wasu da dama in kun muka dawo ɓangaren jamus ina da shawara kan jamus mm. akwai wani kirari da ake masu wasu fiya fiya iyalan mamman mm. dan bako mine ne fara ko dan bako a kwana bayan kanta a kwana bayan kanta mm. to su ɗauki wannan kirarin su jefar da shi a lokacin da kila ake wancan kirarin zamanin su mamman kenan ba ana dan bane saboda sana'a ana dan bane saboda neman suna to yanzu in suka ce a'a su za su ci gaba da wannan abin to na farko dai ita kasuwa ana yin ta dan kwastoma ne in ka bata da kwastomin ka za zaka samu inda sun ce sana'a suka dauki dambe su ajiye wannan rigima, in sun zo tsakanin su da abokanan sana'a su yan dambe mutunci ne amma wai ka ce wai kun yi damba da mutum a fili kuma sai kun yi rigima da shi a bayan fili ko ko shi kenan kun kulla gaba da ina baka dauki abin sana'a ba ƙarya kake yi kema yanzu alai sirajo eh, a jiya su bangaren gurmada da shi alai tanko daraktan magina wanda yake shugabantar kungiyar eh, wato masu mm, kallon dambe supporters kenan eh sun zo sun fidda wani sanarwa na cewa sun yafe wa alasan amma nan da zuwa kwana uku zai gabatar da ci gaba da gabatar da wasansa to ya kake ganin wannan abin ana ganin cewa sun yi abin da ya kamata eh, sun yi abin da ya kamata ko ne dalilin da ya sa nake wannan magana ai dan a san meye asalin ciwon sannan kuma a nemi maganin hmm. har yanzu kila ba wanda ya fito ya ce kurma da kun kuskure gani su ake yi laifin da suka yi laifin da aka masu ya kai su wannan hukuncin to laifin da aka masu bai kai su wannan hukuncin ba bai kai a ce sun ɗauki wannan matakin ba domin me idan yau aka ce yau gidan damban jihar Kano ya mutu da sa hannun su za a ce da su za a ce duk da ba wai zai mutu bane ba a'a amma me su waye suka bada gudunmuwa kun kwashe yan damban ku gaba ɗaya kun raba su da gida sai kuma ku yan jarida hmm. <laughs> duk da baka tambaye ni ba shawara daga bangaren ku a firar ku ta farko da dan lita akwai inda yake cewa waɗanda suka yada wannan rikicin hmm. su ne yan jarida su ma za a dakatar da su za a dawo yin dambe hmm. Kano babu YouTube hmm. to ya kamata wannan abin ya faru a lokacin Bawarius yanzu ana an ƙara maimaitawa saboda me saboda kuskuren ɗaukar bidiyo da kuma yaɗa shi ya kamata ku haɗu ku zama abu ɗaya domin gobanku wannan abin da sana'a kuka ɗauke shi kallon da ake yi cewar kila ana biyan ku daloli ana biyan ana biyan ku ana biyan ku. kila kowa ya sanya ake yin abin nan ya ake ne hana yayi to ya kamata ku ɗauki mataki shi ne me za ku iya mai da abin nan kamar yadda sana'a kuka ɗauke shi za ku iya haɗewa wuri ɗaya hmm. yau a ce kila yau yan jarida duka kun haɗu na arewa musbahu aliyu hmm. wannan abubakar adamu jamilu jama'a da sauransu hmm. a ce yau youtube kwara ɗaya za ku ringa amfani da shi haka ne duk kila yau za ku fara tallata to muna da youtube guda ɗaya za mu fara ɗora wannan ɗinmu a kai hmm. gashi nan ku je ku yi subscribing din shi kila kafin wani lokaci za ku tara followers ɗin da fiye da wasu suka tara wanda kila lokacin da suka fara dambar nasu duka followers din nasu guda nawa ne amma yanzu suna da subscriber kila sama da kusan dubu ɗari to kila wannan guda ɗin zai iya ya rike ku duka da wannan guda ɗin za ku iya kuma ku ringa ɗaukan nauyin wasannin kuna saka gasan wanda ba wanda zai ƙara maku wani cin kashi yana ganin cewa ba ku da amfani a cikin harkar wanda kuma aka ce me a ku ne ma amfanin ko kuka tallata wasan ya kawo inda yake yanzu da yawa wasu ba su sani ba kila wato kila shi batun batun da mamman bashar ali ta ka san kila mutum zai yin batu cikin fushi kila ai shi ya san ya san ya san mutum ya san darajar yan jarida kila ko cikin fushi ne yi wannan maganan ganin cewa ga yanda abin ya kasance to in ya faru wancan na baya kuskure ne wannan ma bai kamata ya zama kuskure bai kamata ya kara maimaita shi ba cewar wai za a dakatar da za a dakatar da yan youtube za a da to kai me riba ka zaka kashe kamar kana cewa zaka kashe wasan da hannunka ne bai kamata duk in za ka yi abu ka ringa yin shi cikin fushi ba hmm. ya kamata ka tattauna kuma wannan da kake magana da shi ba kake cewa ka dakatar shi ma fadan youtube din nan ne hmm. ya kamata a ringa tattauna alai siraju abu abu na aka ce kai shugaba ne eh, abu na karshe wani shawara zaka bada bangaren nan uku gaba daya bara a cikin minti daya da rabi bangaren nan uku gaba daya bara mu fara ga yan wasa din wato su masu buga damban kudu arewa da kuma su gurmada wani shawara zaka ba su daga bangaren yan wasa shine kamar yadda ake cewa dambe sana'a ne to da Allah su dauke shi sana'an nan daina wasa da sana'an nan tasu duk kuma abin da za su fito su faɗa a midiya wanda zai taba mutuncin su tsakanin su da iyayen gidansu da Allah su daina zaka ga dan wasa ya zo yana dambe ya ce shi bai da mai gida ko ko shi yanzu ba mai ɗaukan nauyin shi ko ba mai kaza a'a to kuma ka ce sana'a ne kuma ka ce kai baka da wani mai ɗauka ba ba ba to wannan yawan rashin godiya da kake yana ƙara kashe wasu gwiwa ne fa wanda mm. suke kokarin ya za a su taimake ka duk wanda ka ga yana yin abun ba kawai haka haka kawai ba haka kawai ka zo ka fara fasan abin nan ba hmm. illa wani dalilai ne har ya zama cewar ka zaɓi bangare illa duk wanda ya fara bai ma san wani bangare yake so ba kawai kila gwani yake so don da ya faɗi zai ji daɗi har ya zo ya wari bangare har ya zo ya fara maka alheri har ya zo kaza sai dan wai yanzu ya daina ko ko wani ba ka san dalilin to yawan wannan korafin da yan wasa suke yi akan masu gidansu ya zai ƙara hmm. taimaka wurin kashe wannan abin abu na ƙarshe alal sirajo wani shawara zaka wa bangaren supporters da kuma su bangaren masu gidajen dambe wajen a gasin su sun kyautata alaƙa tsakaninsu. Bangaren masu gidajen dambe wannan abin da suke sunan shi sana'a wai sunan shi al'ada ne wanda suke rayawa na na Hausa. Mm. Akwai ministoci kila akwai na raya al'adun hausa akwai na wasanni akwai na waye shin wai wani irin kudiri korafi suke zuwa suke kaiwa a wannan wurin a matsayin su na kila kungiya guda daya don harkar nan ta ci gaba don gwamnati ta shigo ko a'a sun zauna sun naɗa hannu ne har sai ran da shugabannin suka zo suka ce to wannan abun ai al'ada hausa ce ya kamata su ma a ringa ɗaukan nauyin dan wasan nan da su kansu masu harkar haka ne da sauransu ya kamata su fara wannan tunanin cewar yaushe ne inda dai har Najeriya akwai wannan ma'aikatan to wannan su ba ai abin da suke rayawa ke na wannan al'ada ya kamata su nema wa kansu wannan mafitar ba wai rigingimu tsakanin su ba wani ya kwashe man yan wasa wani ya min kaza ku fara tunanin ya za a yi ku kai harkar gaba ta zame muku sana'a wadda za ku zamo cewar ba ma wai iya har za ku ɗauki nauyin kila mutum yana fara dan shekara ɗaya kila ya gina gida kamar yadda yan kwallo ke da sauransu da wani wayi wayi ba a ce mutum ya gama rayuwar har babu wani abin da ya tashi da shi kila sai hauka to al'alai sirajo mun gode da wannan lokaci da ka bamu idan kuma wani lokaci ya sake bamu dama za mu kara nemo al'alai sirajo kuɗi S kuɗi daga jihar Kaduna domin mu ƙara ji a matsayinka na mai sharhi akan wasannin gargajiya na dambe. Muna godiya Alhaji mun godiya.